Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 5 ga watan Juye na 2023. mashawarta da dama na karamar hukumar gundumar zandar ta biyar sun ashe takardar neman tsiye magajin garin shiyar a wannan mako muna tare da karin bayani matasa masu aikin sa kai don kare muhalli sun gamsu da sakamakon shirin su mai suna tabaski ekolo domin rage yawan amfani da ice wajen gashin naman layya shugaban kungiyar gba na tare da bayani rahoton musamman na yau ya mai da hankali kan gudunmawar da matasan adat ke kawowa domin tabbatar da tsaro a gundumar Biyanu sallar Agadez kamar kowace shekara ana gabatar da ita ne a mako ɗaya bayan sallar layya. Kuma kamar yadda ya zama al'ada bangaren yamma na garin Agadez ne ke kaddamar da shirgulan ya a hukumance a Laraba biyar ga watan jiye na wato a unguwar Obitara wato yau kenan. Tambari Sidi Dodo shugaban gungun yamma ya yi karin haske kan yadda aka kaddamar da sallar a hira shida Musa Mamman. Sati guda bayan sallar layya goma ga watan Zulhaji sha bakwai ga wata ana kaddamar da bukukuwan biyanu kamar yadda aka saba mun je bitara shugabannin uku na biyanu na yamma matasa mashawartansu yara bayan fatiya ni da kaina na kaddamar da bikin tare da buga tambari so uku sannan a walla shi ma ya buga so uku da jirima bayan wannan an ba da shi tambarin da kananan tambarin ga matasa domin su buga amurkidi mai daɗi na biyanu domin dukkan al'ummar a su san cewa an fara mu a yau har zuwa ƙarshe yana ɗaukar kwanaki 24 banda gobe ƙungiyar gabas za ta fara ita ma mu kuma asabar za mu fara shawagi cikin dare sallar ta fi ƙarfi a ƙarshen kwanaki hudu ranar 26 27 28 har zuwa 29 ga wannan wata insha Allah a fagen wasannin motsa jiki kasar maroko mai masaukin baki a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 'yan kasar shekaru 23 da kasar egypt da ke rike da kofin a yanzu su ne suka samu wucewa zuwa karon karshe da za a bugawa a ran takwas ga watan juye maroko ta kai wanda matsayi ne jiya da dare bayan da ta yi nasara a kan kasar mali a matakin bugun daga mai kwallo sai mai tsaron raga tuni kuma maroko da egypt suka sami tikitan shiga wasannin olympics na shekara mai zuwa a birnin paris na kasar faransa Akalla mashawartan ƙananan hukumomi goma na shiya ta biyar ta birnin Zandar ne suka ajiye takardar neman tsige magajin garin shiyar. Masu wani nufi suna zargin magajin garin da laifuka masu yawa. Ga fasalar rahoton Zara Bukar. kwansanye mashawarta goma sha ɗaya cikin sha uku da arrondissement saint zandar ya kumsa suka ajiye takardar tambayar tsige magajin gari na baban tabki magaji dan kaka kwansanyen na tuhumar magajin garin ne da sa hannunsa cikin harkokin asha da dama abu na farko mai magana da sa hannun magajin gari a cikin harkar sayar da cimaka a cikin farashi mai rahusa kuɗaɗen harajin da ake tattara ba a zuba su inda da ya kamata sha'irar mu ta biyar ita ce a ba alfaharin mu ba ta da kasuwa ba a damawa da mashawarta akan tafiyar taira ga kuma mummunan halaye na magajin gari zargin da magajin garin ya ma yarban hannu ɗaya don a ganinsa zargin baya da tushe bale ba tsaya. a cewarsa wasu mutane ne suka tsunduma kwansanyen cikin kuskure ni ba na sanya baki cikin harkokin sai da abinci farashi mai rahusa gwamnati ta janye janye wannan aiki daga hannunmu aiki na anan shine idan direba ya zo da cimakar yana gabatar mini da takardu kuma in sanya hannu lanhu da haraji wannan harka ce ta mutane akwai wani wuri da wani mutum dole dole sai ya ture magacin gari kuma yana gayan haka bisa mashawarta goma sha uku hudu kadai ne suka iya rubutu da karatu kusan kuma idan akwai wani matsayi na jahilci to babu sauki wajen gane game da wannan al'amari na ja in ja babu wani ba da ra'ayin da ake ci gaba da shi. Daga dama garin sai yara masu aikin fata ashirin da suka hada da mata goma sha biyar ne aka baiwa horo a kan jima da rinin fata a gundumar ta yara Manufar horon shine a koyar da su sabbin fasahohi. Madam Abdullahi Nafisa ta cibiyar ayyukan hannu na fata ta kira gwamnati da mahalarta su hada ko kuma su haɓaka aikin fata domin mata su kai ga cin gashin kansu. a hirarta da Saidi Abdu Winditan. Jihar Tilaberi jiha ce mai arzikin dabbobi, kenan akwai fata. A da can fata tana da daraja, amma a yanzu ba a bata darajar nan tata. Idan suka kula da yadda aka nuna musu, to darajar nan tata za ta dawo. Saboda idan aiki ya kyawo dole mutum ya sai abin da kuɗin kwarai. Da idan wani ya matsoka, da abin fata gare shi, kana ma gudun shi. Amma ita wannan fatar bata da wani iska ko ɗaya. Kenan in an tsaya an yi aiki mai kyau, dole fata za ta samu darajar nan tata. Muna miƙa kukanmu zuwa ga gwamnati su samu waɗanda za su sayi waɗannan fatar da daraja don kowa ya amfana kan 'yan gari kan ƙasar ma ga baki ɗaya. Amma a haka ko mutum ya yi aikin fatar nan bai samun mai sayi kenan bai samun ƙarfin gwiwa ya sake dawowa ya wannan aikin gobe. Amma in ya san da akwai mai sayi zai riƙa yin shi. Abin da muke so shine a samu wasu ƙasashe su zo su sayi fatar nan da daraja mata ma su riƙa cin gashin kansu. damana ta girki sosai bana a kasar nijar lokaci ne kuma da ake samun faruwar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya domin kaucewa fadace-fadace sarkin kantin ɗin birnin kazoye ya kira ga bangarori da su yi hankuri da juna ya kamata kowa ya san wato iyakar incinsa suleiman mai dodo sarkin kantin ɗin ya yi wa ibrahim manzo karin bayani a yi rokon allah allah ba mu ya ba mu damana mai albarka ya ba mu zaman kwanciya lahiya kuma tsakanin mu da fulani kowa ya kai rai nesa shi ba fullaci ya kyautu wadda haka an yi akwai gurin su na kiwo sai su tahi kuma su manoma su ma turbal wannan gwada a barta kasan wannan turba an ba bar shi ba an makiyayi ya shiga kaga yana da gaskiya saboda Allah an ba shi bane kaga fulani ba na ku gani irin wucewan da suka yi amma duk da wannan jama'an ce musu muke an sun zo ba wucewa ba suke ko kyale su su wuce to an da hau ne gare mu nan gurin da faɗa ne za a yi diya mutum ga yanan kayi shibkan ka na fari hatsi duk sun hutu amma a zo a bi kamar birtali kurum ga shanu ko ne wasu a kan gurin masu ke sabkiya sai da sahi duk babu yana ne guri to an ba kai rai nesa ba ka san ba a samu a yi zama mai kyau Allah dai ya kiyaye mana nan gurin. Tun a shekarar 2015 al'ummar jihar Difa ke rayuwa a ƙarƙashin dokar ta ɓaci a dalilin rashin tsaro da ake fama da shi a jihar. Duk da dokar hana yawo ana samun sace-sace da ke faruwa cikin dare a mai ruwa misali, kuma lamarin na haɓaka a cewar al'umma. Wasu mazauna garin sun bayyana hakan a hirarsu da Mamman Idrisa. wannan gaskiya mana kamari tsoro muke mai zuwa gidajen muna kwance ko zaka ji mutum ya zo ya dira maka yana faman ya dauki abin da kake haje da shi cikin dare mun tsaya muna guje-guje bisa barayi jiya ma haka nan shekaran jiya ma haka kenan kaga bai kamata ba mu ba samu kai barci ba mu ba samu muka walala ba lalle bane hukuma ita kada ta yi aiki sai an hada da ma yan gari muna ciki anguwa kuma muna kai vendezer har zero air ma muna kaiwa to lokacin barawo in ya zo in ana cewa a tare a tare babu wanda zai fito ya tare kowa yana cikin gida a zaune ba daman da zai fito kuma in an nemi hukuma a lokacin basa zuwa kuma ya kamata in an ga abu an gaya ma hukuma su tashi su zo su hukunta wannan abu sace sacen nan da ake yi a cikin gari na salula da sauran abubuwa ya wuce misali a yanda muke cikin yanayi na doka ta ɓaci bai kamata a ce barayi sun samu salari wanda za suna shiga gidaje-gidaje kira ne nake ga hukumomi su diwa su gani a karo effective in sojawa ya zamanto suna da yawa wanda za su yi fatira cikin gari kuwa kwanaki kaɗan kafin sallar layya a ran 28 ga watan juwai masu ruwa da tsaki a fannin kare muhalli sun kaddamar da wani tsari mai suna tabaski ekolo manufar wannan tsari shine a yi amfani da itace kaɗan domin gashin nama sannan kuma a mai da hankali ga gawayi na zamani bayan sallar layyar masu kare gandun dajin sun bayyana gamsuwarsu dangane da wannan shiri kuma suna fatan zai kai ga babban sauyi cikin shekaru masu zuwa inda za a daina gashin naman layya. Sani Ayuba shugaban kungiyar matasa masu sa kai don kare muhalli ta GBA ya Fati Malam Yaro ƙarin bayani. A cikin mafi yawan unguwanni mun yi la'akari da yawan jama'a sun koma amfani da gawayi na zamani. Akwai wasu da muka ga sun yi amfani da gawayi na icce. Sannu a hankali dai ana samun sauyi. Gurinmu nan zuwa shekara goma shine rage amfani da itatuwa wajen gashin tarauna. A cikin birnin Yamai mun tanadi itatuwa 500 da ba a yi kwanaki biyu ba duka an ɗauke su domin shuka su. Muna fatan fatan za a kula da itatuwan da aka shuka. Sannan muna da anniya na samar da itatuwa dubu shida wanda yanki rago daya shuka icce daya wanda ya kamata mu rarraba a cikin waɗansu yankuna sai dai ba mu samu damar yin haka ba sai nan da 'yan makonni masu zuwa. Babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, na gudanar da wata ziyara aiki a ƙasar Nijar. Bayan ganawarsa da shugaban ƙasa ya sanar da manema labarai cewa yanzu haka Nijar ta karbi 'yan gudun hijira dubu ɗari uku na ƙasashe makwabta musamman Mali, Burkina Faso da Najeriya. Babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijirar ya buƙaci ƙasashen duniya su taimaka wa Nijar don ta fuskanci wannan kwararar 'yan gudun hijira. sai rahoton namu na musamman domin kawo tasu gudunmawa a fannin tsaro matasan gundumar arlit ta hanyar majalisarsu sun mallaki wani kundin horarwa a kan zaman lafiya an shirya tawagogin wayar da kai a ƙananan hukumomi daban-daban na gundumar a kan modu'ai da dama kamar bunƙasa zaman lafiya haɗin kan al'umma da kuma gudunmawa matasa a fannin tsaro muntari abdullahi ya tattauna da murtala salisu shugaban majalisar matasa na gundumar ta arlit arlit anguwa duk muna da kungiyoyin matasa da ke kawo su kungiyar yan adaidaita cikin tsaro sun kawo abubuwa da yawa wanda ya kare mu da wa'ansu tashin hankali yau kungiyoyin matasa suna cikin ginjiki na tsaro association ajap wanda shak ne suna yin forum communautaire sur la paix et la sécurité bana ma za su maimaita matasa da duka wa'anda ke da magana cikin tsaro da ta da'irar mu za a taruwa a tattauna a ga wani mataki ne ya kamata a ɗauka wani irin matsala ake nan ga gani wannan duka in ba a gamuwa in abu ya zo ba a san yadda za a yi tsari a fuskanci abu ganin ya kowa zai iya kawo dama a kare bayan kariya kuma ba a iya ce wani abu bai iya faruwa in ya faru kin ma ya za a fuskanci abu wa zai kamata ya kaza wa kamata ya kaza wannan duka yana cikin ayyuka da matasa tare da mu haka yana ne tafiyar taku ta kungiyoyi na matasa na da'ira kuna ta kawada da da'ira kenan hukumomin mu duk abun da ake suna aiki da kungiyoyin matasa da duk wa'anda suka shahi harkar tsaro don kan akwai abun da ya shahi harkar tsaro abubuwan da ya kamata a yi ko labarin da ya kamata mu ji suna kiran mu muna magana da su ko in wani wasika ta huto daga sama wanda ya shahi tsaro ana kiran mu ana kwatanta mu duk abun da kasa ta ce ciki saboda mu ma mu san ya za mu fuskanci matsala baya ga gudunmawa da kuke bada ta fannin wannan tsaro ko wani abu da kuke wajen tallafawa aiki fadakarwa akwai formation da muke yi muna ana kwatanta musu duka abun da ya shahi tsaro akwai modul da muka yi conservoir bisa kan culture de la paix wanda muke tunatar da matasa su san abubuwan da ya sa mu muna cikin kwanciyar hankali wanda ke nan ga karfafa zamantakeya a cikin mu a Nijar kun dauka duka kasashen da ake yoyo da mu abubuwan da nan ga faruwa ana samun matsala tsakanin kabiloli duka ga abubuwa mun bamu da shi a Nijar ko wasa ta ya kawo 'yan Nijar suna ɗaukar juna fami makami guda don wannan abu dole ne ana kwatanta mu matasa da ke tasowa su gane da abubuwan nan abubuwa ne da muke tunatar da matasa kullum saboda su gane zaman lahiya babu abin da ya hishi abubuwan nan muna kwatanta matasa don su kara karfafa su su dauke su da mahimmanci saboda kwanciyar hankali da zamantakeyar mu ya zamanto babu wani bambanci wani san rai zama ne za a yi na son juna kawai yadda kakanninmu suka saba madalla masu tare mu karshen shirin namu na madacin yau zan bar da aminatu bubakar dauke da labarai da harshen banci kafin nan zan sanar da ku da cewa kuna iya sake sauraron wato labarunmu da kuma mu na musamman kyauta a kan lambar uku biyu biyar tare da layin airtel sannan kuma za ku iya samu sauran shirye-shiryenmu a kan manhajar studio kalangu da ake samu ta hanyar play store yi saurare lahiya